Chadi ba za ta tsoma bakinta ba a lamarin da ya shafi hukumomi na jamhuriyar Nijar. Jama'a masu mu da sauraronmu barkanmu da yau, barkanmu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa ministan tsaro na ƙasar Chadi ya fito ya yi wani fira da manema labarai inda ya jinjina masu zawon kasar shi kuma ya jinjina masu zawon kasar jamhuriyar Nijar da kuma Sidiyawo gaba daya da kuma ECOWAS. Inda ministan dai ya bayyana ma ba labarai da cewa Chadi ba za ta tsoma bakinta ba bisa ga wannan lamari wanda ya shafi jamhuriyar Nijar ko kuma ya shafi ECOWAS. sai dai har yanzu al'umma suke ta kawo nasu ra'ayoyi dangane da wannan magana da ministan tsaro na kasar chadi ya yi inda har yanzu ba a san shi inda yake ba yakar jamhuriyar niger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 Yanzu yanzu ne muke samun labarin cewa sanatoci a arewacin Najeriya sun yi wani zama a yau inda sun ka bayyana ma al'ummar cewa a yaƙi jamhuriyar Nijar tabkar an yaƙi arewacin Najeriya ne. Kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda sun bayyana ma al'umma da cewa wannan yaƙin ba za a yi shi ba kuma ba za a goyon bayan wannan al'amari ya kasance haka ba. kamar yadda labarai sun ka zo mana cewa inda jamhuriyar Nijar ita ma ta ɗau aniyar cewa tana jiran dukkan wani mai taranta da yaƙi a halin da ake jamhuriyar Nijar a ko ina an killace da su sojawan jamhuriyar Nijar suna kula da yankuna daban-daban. Bayan wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau muna ɗauke da labarin cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi bukin rufe bododi na iyakar ƙasar jamhuriyar Nijar da ƙasar Najeriya. kamar yadda labarai sun ka zo muna cewa inda mun samu labarin cewa jiha uku a jamhuriyar Nijar a halin da ake ba huta lantarki a wajen kamar yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dawaniyar cewa zai yanke ma jamhuriyar Nijar wani yanki futa kuma ya yanke kuma har yanzu al'umma suna ta abubuwan su da sun kasaba a cikin wayannan yankuna wayannan yankunan su ne kamar Maradi Zandar da